من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karba mana kyawawan ayyukan mu na alkhairi da gafarta mana kurakuran mu da zunuban mu da takaita mu ya tsara da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wataala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana inda muke yau tara ko goma daidai na'am na'am yau muna goma ga watan rajab na shekara ta 1439 hijiriya wanda ta yi daidai da yau 28 ga watan uku na shekara ta 2018 miladiya muna bayani akan wato amuna da suka ba da gudunmawa suka yi kontributin wajen samun irin waɗannan ƙungiyoyi na al'ababiya a yanzu din nan akwai abubuwa da suka sabbaba din matasa suke fadawa cikin wannan aƙida din in ba a manta ba mun ce bijirewan mafiya yawanci musulmi game da karanta addininsu da sanin addininsu a bangaren aƙida yawancin musulmai suna bijirewa aƙida kaga ba sa sanin mece shi akida sahihiya bijirewa shari'ar Allah subhanahu wata'ala da rashin tabbata, bijirewa kyawawan halaye na addinin musulunci kyawawan ɗabi'u da kamewa muka ce wannan na farko bijirewa mafiya yawancin musulmi ga addinin su sai ya haifar da aka samu yawan bidi'o'i da yaduwansu da aƙidu gurɓatattu lalatattu na biyu aka samu bijirewa manhaja ta salafus salih ta farkin magabatanmu nagartattu na uku al'ilmaniya as-sariha aka samu shugabancin da yake ba ruwan shi da addini bi ma'ana raba harkar shugabanci tafiyar da mulki da kuma addini yaduwar barna wuraren barna da alfasha irin club club fina-finai ƙungiyoyi na batsa-batsa haka za ka same su ƙungiyoyin 'yan lewaɗi ƙungiyoyin 'yan maɗigo ƙungiyoyin 'yan shaye-shaye ƙungiyoyi daban-daban dama in aka bijire wa addini duk waɗannan abubuwa su ne za su mai gurbi sannan kuma shiga ƙungiyoyi daban-daban da kuma irin <clears throat> masu rusa aƙidu da kyawawan halaye ga matasan musulmi yanzu su ne 'yan hip hop su masu rataye sarka sa kaya suna kiɗa su ja wando ƙasa su ma a asdown su ne wizi su ne menene su ne duka waɗannan abubuwan Ah, aka kaji yan kungiyoyi daban banja, wannan yan rap ne wannan yan waka ne wannan yan kaza wannan yan kaza da fadawa mafiya yawancin musulmi wajen takaitawa wajen sauke haƙƙin Allah subhanahu ta'ala da afka cikin zunubai daban-daban cin hanci rashawa tawai mudu rantsuwa akan ƙarya ah, algosh hada mai kyau da mara kyau a sayar a sai da mutum fake abu 419 suka kullo abubuwa daban-daban da za ka samu musulmai suna cikin dumu-dumu cin riba kullo da waɗansu harkokin kasuwanci wanda shari'a ba ta yadda da su ba duk ga suna da kuma barin mutunta kai kamewa waɗansu shiga cikin ƙungiyoyin 'yan cult ƙungiyoyin tsafi kungiyoyin asiri daban-daban ka samu musulmai dumu-dumu a ciki ka samu musulmi an kama shi ya kai da ɗan wani ya kwakula idon wani ya tona kabari ya cire kaza ya cire kaza wal iyazu billah ya shiga kungiyar yan kidnapper ya shiga kungiyar yan fashi ya shiga ƙungiyar kaza da kaza da kaza hakan sai ya ƙara haifar da takaita wajen umarni da kyakkyawan aiki da hana mummunan aiki a cikin society ta an ga mummunan aiki a ce malamai suna da aiki kawai shi sai mutu ya koma ya zauna kaga anguwa gaba daya ana bukatar masallaci a zauna kawai ba mai tunanin wannan ana bukatar makaranta sai a zauna kai ba mai tunanin wannan akwai masu hali akwai mawadata akwai kaza kaza sannan sai involving kansu wajen irin su bukukuwan aure birthday reception Mothers Day, Indians Day, Hinna Day, mene-mene duk ga su nan karkacin abubuwa kaga kawai an koma ma ɗabi'un Yahudanci kawai da al'adunsu. Mutum yana sane ba wai baya sane ba. Wani yana zuwa Islamiyya yana zuwa majalisi amma an fi ƙarfin shi a gidan shi matan shi su suke yi. Watan ma ya kaga ita ma tana zuwa Islamiyya amma da suna ne kawai ba aiki da shi babu abin nan. Yau ranar taron iyayen ango yau ranar taron iyayen amarya yau za a haɗu iyayen amarya da abin nan a reception su bayyana a gansu su zauna waɗancan su tashi su zauna duk waɗansu ɗabi'u aka aro su makon to duk waɗannan suna ƙarƙashin bijirewar addinin musulunci da shari'an Allah su duk ya haifar da waɗannan abubuwa to na yau na biyu da za mu ci gaba shine shiyu'u zulmi ra'iyaduwan zalunci bi shata suwarihi da dukkan nau'o'insa wa ashkalihi kala-kala zalunci kala-kala cikin al'umma zulmul afrat a ɗaiɗaikunmu ana zalunci wa zulmul shu'ub ka samu mutane gaba ɗaya a society zalunci suma, ma wa zulmul wulat zaluncin shugabanni wa jawruhum da kuma rashin adalcin su wa zulmun nasi ba'dihim li ba'din jaluntan mutane shashin su ga shashin su duk yanda zaka matsi wani sai ya zalunce ka duk yanda zaka ba ma wani rikon amana sai ya zalunce ka duk yanda zaka ba wani ya tafi ma da harkoki sai ya zalunce ka ya ha'ince ka duk yanda zaka kamo wani ka ce ka matso da shi ku yi harka sai ya zalunce ka haka zaka gani a ɗaiɗaikun mutane duka kowa yana yi kawai kowa yana yi talankan talakan talaktaccen ƙasa yana yi shi ma gurgudan samun shi daga tsaki yana yi can sama nasu ne da yake kusa da taskokin ne ake jin nasu da yawa amma duk wanda kai karo da shi a cikin mutane sai ya zalunce ka sai ya zalunce ka na fata annan. a zo masallaci ne ya zalunce ka ɗauka ma waya a zo masallaci ne ya sa hannu ya zalunce ka ɗauke maka mota a zo masallaci ne ya zalunce ka ɗauke maka keke a zalunce ka wani ya ɗauka maka takalma a je makabarta wani kafin ka yake ya zare maka wani abu aljihu zulmun nasi ba'dihim li ba'd ta ne shashin su shashin su rika zalunci haka zaka ta wal iyaz billah mimma yunafi wannan duk yayi opposing din wato mafi girman manufofi na shari'ar musulunci wa ma amara Allah da abinda Allah ubangiji ya yi umarni da shi da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi umarni da shi min tahqiqil adli wajen tabbatar da adalci wa nafi zulmi da kore zalunci haka zaka san kowa zai zalunci kawai kowa zai zalunci Allah ubangiji ya rufa mana asiri na uku ta tahakkumul kafirin wato rike ragaman tafiyar da duniyan a hannun kafirai yake wato kafirai yahudu da nasara yau su suke controlling in komai na duniyar ma in bracket su ne minal yahudi wa nasara yau yahudawa da kiristoci da nasara manya su suke tafiyar da harkokin akalar duniyar nan su suke karkata ta suke tafiyar da ita duniyar wal mulhidina da kuma waɗanda ba Allah a harkokinsu wal wasaniyina da abin wanda ba su da ma addini al wasaniyun wanda ba su da addini dukkan su su suke tafiyar da mafiya yawancin masalihul muslimina wato al'amura na musulmi duk su suke tafiyar da su ka samu duk duniyar musulmi kasashen musulmi suna ajiya forin reserve ɗinsu ya kai kaza na Najeriya foreign reserve din shi ya kai kaza na Saudiya foreign reserve nasu ya kai kaza na Misira duk duniya za ka samu kasashen musulmi duk a can suke ajiya ajiyansu na waje na kasashen waje duk kasan nan su ba su da inda za su iya ajiye kudin su sai sun kai wa kasashen waje can sun ajiye mutum idan ya yi takace a yi freezing ɗin kuɗin su in ya yi takace a yi samsonin nashi an sanya musu takunkumin karya tattalin arziki amerika ta sa faransa ta goyi baya china ma ta goyi baya tunda Amerika ta sa ta goyi baya to dukkan kasashen musulmai su su ce sami ina wa aka ana mu ma mun ji mun yi biyayya su ma har su ce baron su da wannan kasar ta musulmi da Amerika ta sanya musu takunkumi in an ganka kayi hulɗan kasuwanci da ita kai ma ka shiga layi in an ganka kayi sai menene da ita kai ma ka shiga layi menene da makamantansu haka za ka gani an yi watar da al'umman ƙasa an yi watar da 'ya'yan musulmai an yi watar da eh, al'amura a gurgunta addini a gurgunta harkoki wai america sun sanya musu takunkumi tattalin karya tattalin arziki to kuma dukkan sauran kasashen haddana musulmi su ma sun goyi baya shikenan yin watan da su makarantu babu komai ya tsaya can harkokin kasuwanci ya tsaya tattalin arzikin su ya karye an rugurguza shi komai ya gagara ya tsaya shik shi ma yana ba da gudunmawa irin waɗannan abubuwan wani kawai idan gari ya zafi da an kawo masa wata aƙida sai ya karɓe ta kawai da an kawo masa waɗansu kuɗaɗe yan daloli zo ka shiga ƙungiya ka za sai shi ma ya shiga kawai shi kenan ta dalilin wannan neman abin rayuwa da kubon rayuwa kowa kawai zai zai zai tallata wa mutum zai yana kokarin ya fizgi mutum ya fizgi yan ƙasa a yi amfani da su haka za ka tarwa iyazu billah Allah ban ya rufa mana asiri sannan kafafen yada labarunsu su ne na ji su na gaskiya wani duk in ya ji labari in ba daga america ba voice of america na faransa a a a menene eh, cnn ba zai taba yadda da cewa wannan labarin sahihi ba in ya ji shi can kan kamar aya kamar nasi aka saukar masa su ne kafafen labarunsu su ne na gaskiya kafafen abin nan abin nan eh, television nasu su ne na gaskiya su ne koma da komai sannan kowace ƙasa za ka tarar ah, ah, kamar irin su suna da wakilai amerika da su waɗannan yahudan suna da wakilai a asalin ah, abin ministries na tattalin arzikinsu duk su suke controlling sun san duk wata ƙasa nawa take samu duk sun sani source of income nasu da yanda suke samu za ku sai da man fetur za su ce sun karya kasuwan da kansu su za su sa muku kuɗin da za ku sayar su za su sa kaza su za su sa kaza duk su suke controlling ana son tonon mai a nan mun samu ɗansu ma'adinai su za a gayyato su zo su tona a ba su percentage sannan kuma a biya kayan da za a yi dakon su nasu ne idan za su koma ma nasu ne in za a gina gada su ne in za a yi kwalta su duk wani abin da za a yi ƙasa su za a gayyato su suke komai sosai yadda suka yi sannan wata dakhuluhum da shishigin da su yahudawa da nasara nan suke yi fi shu'unil biladil islamiyya a cikin al'amuran kasashen musulmi hmm? a'a an gayyato manya-manyan komandoji daga faransa za su yi wa sojojin mu training an gayyato manya-manyan komandoji daga Amerika, daga britain su ne za su zo su yi wa abin nan su gina sansani a ƙasanmu hmm? su roƙi ƙasashen musulmi za su gina sansani su zauna tsakiyar al'umman musulmi duk kasan da ta abin nan ba su abin nan ba su tashi kusa kai su kai mata hari sun gina base na abin nan ɗinsu a ƙasashen musulmi gaba ɗaya a ba su base duka ji abin nan su sauke manya-manyan sojoji da manya-manyan makamai da manya-manyan kayan yaji su tashi daga kasan musulmi su je su ragar da wani kasan musulmi su tashi su dawo su tashi su dawo an ba su dai sannan a biya makamantan idan musulmai suka kasashen musulmai biyu suka samu misunderstanding rashin jituwa kamar yadda Allah ya ce fa aslihu baina akhawaykum ku sulhun ta tsakanin yan uwanku a'a America za a gayyato su zo su abin nan su yi lugudan wuta akan wancan kasa duk yawan ƙasashen musulmai da yawan musulmai ina ba za su iya tulhunta kansu idan suka samu saɓani ba sai dai a kira waɗannan kawai su zo kawai su yi abin da suka ga dama su sauke lugudi ana gani ana ji suka kawar da iraki ana gani ana ji kasashen musulman da laraban suka kawar da libya ana gani ana ji suka kawar da syria suka rugurguza ta ana gani ana ji aka rugurguza yaman ana gani ana ji gashi nan duka duk yawan musulmai da dukiyoyinsu da arzikinsu ba za su iya zama su sun warware matsalolin kansu da kansu ba a rugurguza ƙasa a fatattaka ta 'yan gudun hijira 'yan menene sai a ce a ce an zo an ɗauke su to su je a tura musu wata aƙida daban sai ka ga yara sun waye gari ba iyaye ba makaranta ba asibiti ba wajen zama ba abinci duk aƙidar da aka tura musu shi kenan kawai sai su sai su bi ta wa masairu shu'ubiha abra ihtilal su yi shishigi a ƙasashe na musulmi ta hanyar wato abin nan mulkin mallaka wal fikri da yaƙan tunanin al'umman musulmi wal i'lamiyu wal iktisadiyu haka za ka samu a yaƙi tunaninsu kwakwalwansu gaba ɗaya a yaƙe su ta hanyar midiya a yaƙe su ta hanyar tattalin arziki hmm? kudin ƙasanku da dala ne ake auna su kawai in dala ta in dala ta tashi to shi kenan ta ce naku kudin su sun sauka kullum da dala ake aunawa sai bature ya zo da takarda ɗaya dala ɗari sai ya kwashi rabin kayan shagon kai tafi kai kuma sai ka jirge masa gana musgo na naira a can kasan shi ce ba a karɓa wannan kuɗi don ba a amfani da shi ba a amfani da shi ita dalar shi za ta sai kayan ku amma kai neran ka ba za ta sai nasu ba sai su zo su ɗiba abin da suka ga dama wannan takarda ce wancan ma takarda ce wahayi Allah ya saukar daga sama yace dole sai dala ta fi naira wahayi ne wahayi ne Allah ya saukar cewa nasu zai saya namu ba zai saya ba duka kawai maraire cewa suka shiga cikin economy tattalin arziki koma da koma wa ta sitarin masalihil mushtaraka suka shigo a karkashin abin a karkashin sitar a rigan wai taimako unicef ta shigo za ta taimaka yan polio sun shigo za su taimaka za a ba da magunguna kyauta za a taimaka a ƙasan nan a fidda ita daga talauci za a duka alhalin su ne suke ɗibawa a shigo muku da wannan a nuna lalle za a taimaka muku an ba da miliyoyi kaza a taimaka miliyoyi kaza a samar da sana'o'in hannu miliyoyi kaza a koya mata sana'a kada su zauna haka a yi ta turo kuɗi in sun turo din ma abinda zai gangara gun ma a mutane ɗan kaɗan ne duk an fizge shi daga can sama haka za ka samu awil munazzamatu duwaliya da kungiyoyi na na duniya an shigo a'a an kafa ƙungiyar yancin yancin eh, dan adam human rights a kasanku headquartanta a america headquartanta a kaza yan human rights da yi wa talaka abin nan ka mai tsawa sai a ce yan human rights su shigo ana musguna mutane a wannan kasan a rubuta report a tura sai da mutanenka da jama'an ka wai baka isa ka kwaɓe su ka hane su ba kace kana keta yancin ɗan adam har ma a gangaro ma don reni a shiga cikin dokokin musulunci a ce za a iyakance shekarun aurar da ya mace za a daidaita namiji da mace a wajen gado za a yi kaza za a yi kaza duk a kafa waɗannan a rubuta su wa nahawu zalika da makamantan su mimma tada'at eh, tada'at bihi al-umamu alaina da makamantan irin waɗannan yanda su ƴan eh, kafirai duniyan kafirai suka yi menene kawance suka haɗa kai akan mu kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tada'a alaikumul umam kama tada'atil akalatu ala qas'atiha al'umma za su yi taron dangi a kanku kamar yadda almamaciya tuwo suke taron dangi a kan tuwo cinye shi wannan ya gutsira ta nan wannan ta can wannan ta can sai kaga tuwo kawai an gama da shi min kulli hadabin wa ta kowane angul ta kowane kwana suna nan suna bullowa baina tsami'in tsakane su tsakanin makwaɗaici ne zai zo ƙasanku wa ka'idin da mai makirci da kaidi wa hasidin sai dan hasada duk wani alakan yan waje da da kasashen musulmi to tsakanin mai kwaɗayin dukiyar ƙasan ne da kuma mai makirci da zagon ƙasa wa ƙasan sai kuma mahasadi mai hasada da bai son ci gaban ƙasan wa gairu zalika da makamantan min suwari tahakkum irin nau'ukan wato juya akalan duniya da suke yi fi irin musulmina game da saman ma musulmi mafita yau in amerika ya goyi bayan wane zai zamanto shugaba kawai to kawai ya zamanto kawai ta mara masa baya idan Amerika ta nuna wannan ne zai zama shugaba to na kai sai an yi duk yadda aka yi aka tunkuce shi aka mai makirci aka cire shi wal hajaru alaihim da kaurace musu mu duba abin da ya faru a Benue din nan na rigingimu na rigingimu nan da aka kashe Amerika za a je a yi zanga-zanga haka da wani abu ya faru a ƙasa sai a je can a yi zanga-zangan saboda wai in sun ji kawai to shikenan sun samu goyon baya su ne Allah duk abin da ake kawai shikenan mimma adda ila tazammurihim hmm? sai kaga su din sai al'umma suka wulakanta aka mai da waɗancan kamar alloli ya kamata united nations su shigo tsakani ya kamata america ta yi magana abubuwan da yake faruwa a ƙasar mu din ya kamata America ta yi magana ya kamata ƙasashen duniya su yi magana ya kamata United Nations su yi magana hmm? haka za ka ji mimma adda ila tazammurihim wa shu'uri tawa'ifin min shababihim wa musaffifihim wa ahli al-ghirati minhum bid-daymi wal-izlal sai al'umma suka zamanto suna jin su sun an kaskanta su matasa an kaskanta su ba su da komai ba su da abin nan da su saboda daraja da izza da komai sun koma ma waɗancan sai abin da suka yi abu na hudu daga cikin abubuwan da suka ba da gudunma wajen lalacewan waɗansu matasa da runguman irin wannan muguwar aƙidan muharabatu tamassuki biddin waɗansu ƙasashe kan ma yaƙin mariko da addinin suke gadan-gadan hmm? yaƙi ma da riko da addini gadan-gadan akwai kasashen afirka nan da aka hana masallatai ma ko eh, ina ne wata kasa zambia ne ko angola amma hana masallatai an hana sallah a wajen sannan na ji wata kasa kuma ita kwanan nan eh, ta hana lafisa na kongo ina ji eh ina ta hana ma kiran sallah da duk wani abu na a lafisa angola da su Makamantar. in ka je kasashen laraba ma akwai waɗansu suma hakan za ka ga abubuwa waɗansu kasashen an hana ma riko da ma addinin ma gaba ɗaya kaba irin lokacin kwaminisanci a kedun rasha da china da can ƙur'ani mai an kama mutum da shi kamar wanda aka kama shi da kokin su spain su menene duka kan riko da addini ma gaba ɗaya kana riko da shi a ce kai terrorist ne wal amalu aka hana riko da sunna in an kanka da gemu ne a ce to dan ta'adda ne in ka dage wando kai sunna a ce kai dan dan ta'adda ne ana monitoring din ka yanda ya kamata wa tadyiqu ala salihin da matsawa mutanen kirki wal mutamassikina bis sunna da matsawa masu riko da sunna da sanya musu kahon zuka wal ulama da matsawa malamai a hana su katabus da sakewa wal amirina bil ma'ruf wan nahina anil munkar da duk wani mutumin kirki da masu ummuni da kyakkyawan aiki da hana mummuna aiki ba a ba su fawa ba a ba su dama gwamnati ta ta ta restricted din su akan kawai su zauna yan sanda ne za su yi a su ne ne za su yi ga su nan wa bil muqabil a ɗaya hannun kuma التمكين لأهل الفسق باو ما fasikanci, da شد برنا داما أباو جدا جنجيا لاشش في تي idan mutum zai bude gidajen rediyo a sanya masa doka kamar na tv din a sanya masa doka babu wani abu ba a bude na addini sallah amma in entertainment ne drama ne waɗansu abubuwa yanzu za ka samu lasis amma idan aka gana addini ne ba za ka samu ba yan ce sai Allah maɗaukacin sarki a tahun min haisu lam ya bu eh Allah ya zo musu ta inda ba za zato yanzu duk abubuwan da muke kallo su abun nan su Africa TV 3 ba cikin Najeriya ba su abun nan Alwisal ba cikin Najeriya ba su abin nan su sunna TV yawanci haka za ka samu sun hana din amma gashi a gidan kowa din bayan da suka yi bayan da suka yi a tauraro ne kawai za a hau sai mutum ya hau tauraron shi ma ya hana a gani komai kai sai a yaɗo shi har cikin gida ana kallon shi bayan da ka iya makamantansu amma misali yan club yanzu za su samu lasis a basu ƙungiyar karuwai yanzu za su samu lasis a basu duk wani abin da za a yada na barna yanzu za ka ga an karfafa su an saman musu abin nan kungiyoyin barasa kungiyoyin giya kungiyoyin a duka ga su za iya samun musu wannan amma in ka je da wani na abu na addini an rika dogon turanci kenan an rika kaza an rika kaza da kyar ya bayyana wal ilhad da ɓata gari da malalata sai bature ya zo ya kafa wani abu anan yayi ta karnan shi tuni an ba shi lafi tuni an ba shi dama yan kasan waje sai su zo su kafa wani abu anan na fasadi tuni ka samu su har sun gama samu koma da komai dan kasa ya kasa samu ku duba lokacin da za a bude jaiz bank nan bankin musulunci kawai yanda aka yi ta kaiwa rana mamala yanda aka yi ta kaiwa amma wani diamond bank wani sky wani mene duka kawai kafin ka ce ko gaban kuna fiye da ɗari amma wannan kawai ya zo da wata alama na musulunci jaiz bank duba inda ya ce artabud a kan sukuk din nan ma na abin na eh, eh, world bank ku duba inda ake ta artabu a kai islamic banking su eh, menene na eh duka da su abin nan oic da su haka kai da kaji na musulunci ne to an fara kace na ce akai mimma yu'addu adamu istizazin li zawil gira to wannan din sai ya zamanto masu kishin addinin da masu son gyaran da tsayayyu din sai kaga sai su zamanto eh, zamanto discourage akan abubuwan makamantansu sai kai ta bin musulmi a ofis din shi wani eh matsayin da Allah ya baka ya kai yanzu fa ka taimaka musulunci matsayin da Allah ya baka din ya kai ka taimaka musulunci ya kai ka a kai sai bari ni aiki na nake kar ka zo mun da sunan abin nan da makamantan ba zai taba ku ka komai ba da makamantan mutum yana da zai ba da billions of naira na contract ka same shi to wani tun da contract kake bayarwa ka bawa ka masallatai mana ka ce a kawo a yi awardin contract ka ce kaza da kaza kai wani eh in kai abin nan akai akai percentage din wurare kaza wajen harka addinin musulunci sannan contract idan aka ba da shi aka yi awardin din shi musulmi musulmai na an daina bara a masallaci da yawo da roba da menene duk haka socinan nan suke duka da duk addinin su haka ake in wani babba yana waje idan zai awardin contract na millions of naira sai ce to gashi gashi ku ka akan ku ka takardu ku za a ba ku. sai a sayar kai a ce to fasantar ka za a a tura a wannan bankin fasantar ka za a tura a wannan wata matsala sai a bawa musulmi fili a ba su fili sai kaga cikin shekara sun gina nasu su yi komai musulmi yana nan naje a a amma ma filin ma wani ya kaɗaɗo ya yanka ma ba kuma sani ba kullum sai an je an gadi fili an duba shi an duba shi dama daga nan zuwa nan ne kai wasa sai wani ya je ya kada da ya yanka musulmin ne ya bude wani dan business center kai abin da ya dame shi ko salon ko wajen dafa abinci ko menene da makamantan ko gidan mai ai ta cin masallacin idi ana zaizaye shi ana yanka ana yanka wani ma in ka bar shi ya yanko makabarta ma filin makabarta shi ma ai ta artabu da shi kaza ka tarar duk an bi mutane duk an bi mutane ga yanda za ku yi ba wai kubonka ba ne za ka ɗauko balle ka ji ma kaman an ji cikin ka ka zare ka baya. kawai hannu za ka sa kunta din nan gashi kawai a sa ka za a nan wancan ma ya ciro a sa ka za a nan shi kenan al'umma sun haɓaka makarantun musulmi sun haɓaka manya-manyan filaye ga sunan da aka aje duk na wanda ake sa za a gina makarantu manya-manya na musulunci da menene da center center center duk abubuwa sun gagara ma malam mutum ya sauka a haka ya fito a haka ya bar wannan wajen a haka ya sauka sai dai ka ji shi ya haɗe waɗansu miliyoyi biliyoyi ka rasa inda ya je ya ajiye su sai sai an maka bayani kullum ma malam kullum na ubangiji ya rufa mana asiri wannan shine abu na biyar daga cikin abubuwan da suke contributing wajen ka samu matasa suna shiga waɗansu akidu da ƙungiyoyi musamman irin su ababiya din nan aljahlu bil ilmi shar'i jahiltan ilmi shari'a din wa qillatul fiqh fi din da karancin fahimtar shi addinin musulunci fal muta'ammilu duk mai lura biwaqi liwaqi aktsari ashabi tawajjuhat mafiya yawancin yanayin mafiya yawancin inda wuraren da mutane suka fuskanta a yau allati yamilu ashabuha ila simatil khawari wanda zaka ga mutane suna karkata zuwa ga simatul khawari na khawarijawa din nan yajidu annahum yatamayyazuna bil jahl yawanci je khawarija da abadiyya masu wannan aqidan zaka ga wato suna da wata sifa babba ita ce jahilci wa bu'uful fikhi fi din da karancin ilimin addini wa bahalatul hasilati fil ulumi shar'iyya da karancin samu abun eh, ilimi na shari'a fahina ya tasaddauna li umuril kibari yayin da za su rika kutsa cikin manya-manyan al'amura wal masalihul uzma da manya-manyan ah, mukamai to yakturu minhum takhabbut sai kaga kame kame yayi yawa a al'amuran su wal khalq da rikita al'abubuwa da cuɗanya abubuwa wal ahkami shar'iyya da kuma jahilta hukunce-hukunce shari'a wal mawaƙi al mutashannija ka samu sai matsaya suke ɗauka mai tsananin gaske matsaya mai tsananin gaske haka za ka samu shi dai ba ruwan shi da abin to wannan din shi ma irin waɗannan abubuwa na jahilcin na zalincin na hana mutane tsakar na kaza kaza kuma ya sa waɗansu matasa su ma su rika tasowa su ma tasowa su da an ganka kowa ya ji gari ya yi zafi menene ya yi zafi an hana mutane natsuwa an tsotse kuɗin an ture kuɗaɗen ayyuka an riƙe wanda za a samu matasa aiki an riƙe wani ya abin nan sai a fiye maka wani injin vulcanizer wai a jeho maka kawai ko an baka wani mashin ko a zo a raba ma mutane rediyo wai ya je ya ji labari haka za ka samu wani ya zo kawai wani injin ɗan taliya haka wai an raba dubu ɗaya ga mata tallafi kaga ana ta ana ta tallafin da makamantan wai an baka mashin kawai sai kenan ka ji mutum shi ke ba mu taɓa ganin irin wani ba ba mu taɓa ganin adili ba illahi lazi la ila illa kai wai kamata wani ya fito mashi shugaban kasa wai ya bashi mashin ta bashi injin ɗin faci ko injin din ban ruwa yan abubuwa kanana kanana wanda ba za su gina ka su gina ƴaƴanka su gina jikokinka ba manya manyan project a gina makarantun da ƴaƴa da jikoki duk za su yi ta a bunƙasa ɓangaren abun nan technology ɓangaren science ɓangaren komai wanda kawai mutum zai zama ta wani abu a duniya sai a baka kawai a zo a koya maka inda kake kawai abin nan kake dinki akwai mata inda suke markaɗe a gida inda za a kwaɓa fulawa a rika haka wai ana sana'an taliya a ci kawai a ɗaura a leda kawai a ci taliya haka za ka san abubuwa ƙasƙantattu kawai mutum sai ya hau kawai har ya gama mulki har ya gama matsinsa, kame kame kawai a za a fidda rogo rogon najeriya ya fi rogon duniya kyau china ta ce za ta saya kasa haka mutane suka ta yi rogo a nan suka ce obasanjo shuru kace sai allah ya isa a jigaset za a bunkasa wa za a rika fidda karo akwai wata shekara da kullum za a fidda karo an auna karo na duniya na jiga ya fi kyau za a fidda karo har aka dama lalube lalube kawai za a fidda karo kwanaki ma aka yi na doya za a rika eh, eh, abun nan Eh, abun eh, importing menene ana exporting za a rika fidda doya za a yi kaza an ga garin doya zai yi fulawa zai yi menene zai yi aka rika zugugutawa a nan har aka gaji aka yi doya ma malam dala dala sai zan to khabaru kana labarin da ya wuce kawai da har mutum ya gama kame kame yake yau aka aka zo na zogale akwai wani aka zo da na bini da zubu ma wani irin yan bishiya eh, yawa za a fidda mai daga nan fetur waɗannan kai sun isa ba ma sai mun dogara da man fetur ba har yanzu ba ba kawai irin mayan. haka za ka tara da makamantansu kame kame har shekaru har shekaru su abin nan da maka shi kenan an tafi Allah ubangiji ya rufa mana a tsotse to sai wannan ya kawo hatred kiyayya gaba tsakanin mutane da abin kana zaune kan in ka wuce a mota tinta da ake ta barayi ga sunan sun wuce ba a san ma wanda an kawo har nan kawai an kawo har nan kawai ga barayin nan sun wuce in ka wuce ta gaban waɗansu ba a san ma waye a ciki ba ba a san waye ba ne kawai an yanka mai hukunci barawo kawai matsiya ga sunan kaza kaza haka za ka tafi ba a iya zuwa eh, suna yau ba iya zuwa gidan biki ba iya zuwa abin nan sai da ƴan tsaro kaga mutum can a angus a hana kowa shiga ta can sai dai a ku rika hangin juna daga nan zuwa can haka haka za ka tarar irin waɗannan abubuwan to da wani ya fizgi matasa kawai saboda wannan an kulatin sai ya shiga duk wani aiki na terrorism na su ne ba addini ba abin nan sannan kuma an takura babu haƙƙi duka babu na shida aljafwatu bainal ulama'i wa shabab tsanani da tsanantawa tsakanin malamai da matasa fa fi aglabi biladil muslimin amma fiya yawa galibin kasashen musulmi tajidul ulama zaka samu waɗansu malamai bi ilmihim wa hikmatihim wa fiqhihim wa tajarubihim da haka samu da iliminsu da hikimansu da irin fahimta da suka yi wa addinin musulunci wa tajarubihim da experience da suke da shi fi ma'azalin an aksari shabab saka da yawanci ba su da harka da matasa ba a sa matasa a ciki farubbama yusiuna dhanna bil kathiri minhu sai ina su malaman suna muna zato ga su yawanci matasa matasa وبالمقابل تجد الشباب بحيويته sai ka ji kai ku daina biye ma matasan ka daina biye ma waɗannan gurbin ka daina biye ma waɗannan gurbin ka sake ganka shi kenan amma ba a zauna da su ba aka tattauna da su aka kirawo su aka sa su a jiki ya za a yi waɗannan muribace su mu sanya musu program mu sanya musu darasi mu sanya musu kaza ko da awa ɗaya ne mu rika ɗiban su a ɗan Eh, eh, shagaltar da su da wani abu su matasan ko da hadisi ɗaya ko da wani zama ɗaya sai dai ka yi kai wani wani matasa ne an karɓi sace da ninka da ninka ga su ba sa raya himman da take cikin matasan nuna musu kofa wani abu ne kada ku rena sau kofa wani abu ne musulunci fana bukatan akwai role akwai gudunma da za ku ba musuluncin kai ku ne mai yanzu mustaqbal ku ne future na musulunci na a rika dan haka dai ana jawo wanda an kawo musu eh, yanzu wani eh, yanzu misali kamar yan sharan nan yan sharan nan wani da ya ji katsun sake gani ka babu akwai yanzu tazara tsakanin malamai masu karantar da irin 'yan shari'a nan duk an sake su da ba su shaye nan da masu duk an sake su babu wani dan program da yanda za a yi a ja su a jikin araba su sai waɗannan kai sa ta hanyar waɗannan 'yan iska ma mabarnata waɗannan kuma salihai kawai salihi sai salihi dan uwan shi zai rika yawo ciki to wa za ka yi wa da'awa akwai nan da muka jawo su nan ina jin wata uku muka yi da su muka aka ajiye su aka sa musu program wata uku aka yi, aka sallame su aka ba su tafi wani shi kullum Askar yake zuwa ya koya musu yanda aka tsara wani kuma kullum yanda ake alwala da ibada da sallah wani kuma abubuwa da yawa karatun qur'ani abubuwa kaɗan aka sanya musu eh, su zo su ci abincinsu na rana in aka yi karatun a ba su na mota su koma sabi a nan tufa in aka rarraba musu abincin aka dafa aka sassauta ne take away ana nan fa duk da haka sai wani ya dan tsosa wani abu a cikin shinkafa billahi lalle <laughs> a sha muka samu kyamarin cikin su akwai menene ma riƙaƙun kyauro ko kaura kaurayen cikin su muka samu wani to da head boy da su a wanda ba a nuna musu yatsa sai su muka sa wallahi wata uku amma waɗansu sai da suka kai amma waɗansu sai da suka rika kiyamun lai waɗansu sai da suka rika kaza suka rika kaza ka uku da su kai aka aka sallame aka dan kai waɗansu kwamfuta abin nan to akwai shiryuwa an sake su an rabu da su kai suka zama to kawai shedan ne aka sake su da shedan ya fisge su kowa yana kallon su a hannun shedan ko aje a kwato su daga hannun shedan to irin waɗannan duk wanda ya invite na ya ce shi zai taimaka musu shi zai abin nan to sai su bi aqidar shi sai ka ga mutu ya zama to ibadu akwai irin su wata rana kwana biyu na nayi kawai wani yan sare sare ne yan shi. kan kawai na ganshi da wani rawani wai shi ya shiga a tabligh ne shi ya shiga irin yan a tabligh masu zuwa kawai su ce duk mai fita wa a ganshi da rawani shi ne fa za a ballagawa amma wai shi ya je tablig ya isar ma waɗansu musulunci na ba ta an kani da dama yanta a tablig in ka bi su kai za ku kwana tsiyamun laili ne kawai a ɗan yi wa'azi na gyara halaye na menene a yi tsiyamun laili a zauna a yi azkar a zauna a yi kaza a je a ɗan yi wa'azi sai dai ba tambaya in aka yi lecture ka'idan su sai rawani haka daga ina ne wai ai suna fita wa'azi na ce wa'azi eh Allah ya sanya to kai na ga dai an yi engaging nashi alhamdulillah daga dai barin eh, irin interacting da waɗannan gara a je shalbi ba daga baya bayan yan watanni fa ina shirya rawani tuntuni an koma gidan jiya to rashin tsari ma irin waɗannan ɗin da kawai an cire tsammani waɗannan ƴan kista ne ƴan kaza ne ƴan menene ba a da wani tsari da ake musu babu Da haka za ka tar Allah ubangiji ya rufa mana asiri waɗansu ma tsanani na malamai tsanani tsanani waɗansu kaka kaka waɗannan ku basu can waɗannan maɓarnata ne waɗannan ka kaza kaza ne cikin tsanani da nuna tsali, salihanci da menene sai aka mance da waɗancan suma babu wani kalma ta tausasawa haka za ka ga shi kuma za ka ga wa rubbama takunu sum'atuhum wata kila ma maganganun da ake kawo musu game da matasan ma ba haka bane ba haka bane ba haka bane wa bi sababi wasa'il al-i'lam al-mughrida allati tufarriqu bayna al-mu'minin wani sa'i zaka ga harrafa tsari na tarbiyya wani sa'i irin abin da media da waɗansu programs da ake kallo In ma auka a shababa fil ahkam irin sai suka fizgi matasa suka shiga waɗansu irin hukunce-hukunce wa tasarrufat allati la taliqu tijaha ulama'i wanda ba su da na wani wa zalika menene shi na ce wa zalika bi sababi inhirafi manahiji tarbiya Eh, saboda shi tsari na tarbiyya babu tsarin da za a tarbiyyantar da su na da ba'adul jama'ar da waɗansu mutane wanda za su tsari na tarbiyyantar da matasa irin waɗannan da kuma wasa'ilul ilam al-mughrida da kuma waɗansu media da kafafen yada labaru da su waɗansu tashoshi na TV wanda suke rudar da mutane wanda suke rarraba kan tsakanin mumunai mumini da mumini kungiyoyin siyasa raba musulmi da musulmi kungiyoyin su ne ka ji tsaka mai wuya idan kana sauraro hmm? wannan sai ya sa shi ne garkuwan wannan kungiya wancan shi ma garkuwan wancan kungiya wancan shi ma garkuwan wannan kungiya wannan matashin shi ne tauraro a bangaren barna iri kaza ta fi tsara iri kaza tauraro wancan jarumace wannan jarumi ne na duka kaga musulmi ya rata ya sarka ya rata abin ya ci kuku a gashi shi ma yana bayani wata irin hausa yau za a saurari kaza za a saurari kaza an bijiro da abun nan an yi sabon fim an yi sabon kaset an yi wata sabuwar waka za a zo da wannan bayanin jarumin ya yi bayanin yadda kunsa ta kunsa mimma auka shabab wannan sai ya aftar da matasa da yawa fil ahkami wa tasarrufat cikin waɗansu irin rayuwa allati la tujaha ulama'i wanda bata dace ba game da malaman sai na bakwai na ƙarshe da za mu tsaya nan at-takhallulu fi manahij ad-da'awat al-khalal lapsis da ake samu a asalin shi ma tsarin manhajin da'awa na kiran mutane al-mu'asira irin na wannan zamani fa aglabuha turabbi atba'aha ala mujarrad umurin atifiyatin yawanci zaka samu kawai suna suna tarbiyyantar da mutane mabiya akan al'amura na addini kawai irin abun nan sentiment da waɗansu abubuwa na atifa da kawai wanda manufansu gaba ɗaya duniya ne kawai siyasiyatan wa iqtisadiyatan da ya shafi tattalin arziki abin da ya shafi siyasa wa nahawha da makamantansu wa tashu azhanahum bil afkar a cika kwakwalensu da waɗansu tunani wal mafahim da waɗansu uh, fahimta allati la tu'assilu shar'a wanda kwata-kwata ma babu shari'a a cikinta da za ka yi ka zamanto mutumin kirki na Allah ya za ka yi ka zama to mai riko a sai dai a koya maka sana'a ka ci abinci Shi ne a koya ma yara skill a koya musu sana'a wannan an koya masa wanda alhamdulillah je ka an yayi shi wannan an koya masa inci alhamdulillah ya iya wancan alhamdulillah an koya masa inda yake takalma kawai a samu dai abin da ya jibinci duniya na rayuwar duniya a ciki ɗin sai ka tarar babu abin da ya shafi menene tsoron Allah aqida tarbiyya rikon amana babu za a koya matasa kawai za a ba su kuɗi su yi kiwon kaji shi za a koya musu yadda ake kiwon kifi shi za a koya musu kawai yadda ake abin nan yadda ake takalma yadda ake jaka shi kenan an za a koya musu yadda ake gyara satellite dish yadda ake gyarawa shi kenan mun yayi mutum talatin in sun yanzu in dish ɗinka Sauraron dan adam ɗinka ya lalace zai iya zuwa gyara maka shi kawai ya san tasoshin da zai murda maka ya murda wannan ya murda wannan ya murda wannan kawai ya maka fetin su ya jera su shi ka biya shi ya tafi yawanci irin manhajan yanzu da ake tsorawa din babu abin da ya shafi tarbiyya a ciki babu abin da ya shafi amana babu abin da ya shafi aqida babu abin da ya shafi ya lahiran ka za ta zama to duniyar kawai ake nuna mutum ta samu duniyar kawai haka za ka samu al'amuran suka abin hmm? da'awar ka samu program ɗinta kawai mu kai wa 'yan prison sabulu wani idan ka duba menene abin nan ɗinsu tsarin da'awarsu na wannan shekaran yadda aka tsara activities na da'awa ko ta kungiyar ta wai yan da'awa women in da'awa yadda aka tsara kungiyar mu ta da'awa ce sai ka duba kawai wannan shekarar mun raba sabulu a prison guda kaza mun raba musu magani kaza kaza mun je abin da mun kai barguna a gidan abin eh, yara menene yawa kawai an kai barguna kaza an kai sabulu kaza an kai bokitan roba kaza shi kenan haka ga program din da'awar anan ya kare anan ya kare a je gidan yara marayu da ake jefar da su din sai ka samu ya za a yi yi wa'azi a daina jefar da su in aizina ce da lalace sa ake jefar da su har a tsince su a kai su can din ba wannan a program din a jefar da su mu mu kai musu sabulu a jefar da su mu kai musu bokitin roba a jefar da su mu kai musu kaza shi kenan sai a zo kuma me next program mun raba abinci a ramadan mun raba iftar mun raba ruwan sa katan kaza mun raba dabino katan kaza shine a tsarin wai da'awa da'awan shikenan na ci dabino na sha ruwa shikenan shikenan haka za ka samu babu wani abu haka da za ka same shi sosai na da'awar a canja alƙibla a canja tunanin mutum a canja masa kaza da haka za ka samu babu sai ana ganin mutu yana fitsara yana sare-sare ba wani program sai ya gudu ya je prison an rike shi sai mu gudu mu kai mai sabulu da panadol shi kenan a ce ai da'awa ne to activist namu na da'awa da abin da suke ina jin wannan shine na الوقت نفسه تقصر fi أعظم الواجبات kaga an takaita akan abin da ke wajibi fatunsil ghayatil kubra fi da'wa da tsarin ma manhajin ya mantar da manufofin da'awa din ma manya manyan gaba daya min gharsil aqida dasa wa mutane asalin aqida na tsoron Allah ko baka kusa da shi dai ba zai barnan ba as-salima lafiyayyar aqida wal fiqhu fi dinillah ka ilmantar da shi ilimi na addinin musulunci wa tajarrudu min al-hawa wal asabiyya da kuma menene cirewa mutum son zuciya da ra'ayin riƙau yanzu misali Allah na so sai kaga an shiga prison a ce a tura malamai su rika karantar da su suna rita amma a nan da suke waje kafin su shiga eh, prison din babu program na karantar da su addini to yanzu ne kuma sun fara can yanzu za a je a karantar da su addini ka karantar da su kafin su shiga su ilmantu yadda ba za su shiga can ɗin ba a'a sai a bar a nan sai sun fada can ɗin sai a ce to yanzu a je a karantar da su to haka al'amura manhajin da'awan ma za ka samu babu ma wani tsari wani manhajin da'awan kullum launching launching launching launching da makamantansu to Allah ubangiji ya bana muwafaka to waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da ake sakaci har matasan su fada irin waɗannan aƙidu su fada irin waɗannan aƙidu idan Allah ubangiji ya raya mu gobe za mu tashi kan na takwas tara goma sha ɗaya sha biyu a je sha uku da fatan Allah ubin ya mana albarka ya tsare mu ya tsare mana ya kare mu ya kare mana ya sa mu cika da imani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum